Ya ban sha wahala ba. Sai na shan alama kama bani wallahi. A ah, yale shi me yake damun ka? Aka mu da so ne matsananci. Aka mu da so. Me kake tunani zai faru? A ah, kan ki na shana wa. ne baban can. Na ga ka koma sai da magani wani irin magani. Ganin mata. Umar mata sun gigita shi wani irin magani za ba shi. Soyayya ita